وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar 24 ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na hudu ko na biyar a jerin kananan littattafai 54 ko sittin da ke cikin wannan littafi na sayo musulun makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na bakwai hadisi mai lamba sha biyu 385 a cikin baka ko hadisi mai lamba 877 a asalin littafi gaba daya yau insha Allah za mu tashi farkon babi na takwas Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu fadlil azan babi da zai yi bayani akan falalar kiran sallah وهرب الشيطان عند سماعه لكما بيان إن شاء إذن شيطان يجي كرا صلى سي قدو سي قيري سبو دبايا سن يجي كرا صلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة وأن حديث طلحة أن يحيى إسينا وجن أمن سبفنسا kubbafansa ya ce ina wurin ma'awiya ɗan abi sufiyan allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa faja a mu'azzin sai mai kiran sallah izo masa ya du'uhu ila salah ina kiransa izo a tayar da sallah faqala muawiya sai muawiya ɗan abi Allah ya ƙara masa yadda yake sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa المؤذنون أطول a أعناقا يوم القيامة masu kiran sallah. su suka fi kowa dogon wuya ranar tashin alkiyama wuyansu ya fi kowa na tsayi kuma wannan shi ne mahallu shahi aka ce ita shi tsayin wuya ina daga cikin alama ta kyau to da aka nan duniya in mutum yana kiran sallah ko wuyansa kansa a jikin kafadarsa yake ran kiyama sai tashi wuyan ya yi yayi ya yi kyau amma wannan masu kallon abu kenan a hakan sai malamai sai suka tattauna me ake nufi da wannan dogon wuya din sai waɗansu malamai suka ce ta shagufan ila rahmatullahi ta'ala wato su ya fi ko wuyansu ya fi na kowa tsayi saboda su hango rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan miƙa wuyan da suke suna kiran sallah duk sanda suka miƙa tsayi ike yi to ranar kiyama sun fi kowa hango rahamar Allah subhanahu ta'ala a cikin aljanna to da aka sai wayar nasu ya tsayi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi sun fi kowa lada saboda yan mai kiran sallah ya kiran sallah ka ji kiran sallarsa sai ka zo to ladan sallar da kai shi kuma sai ya rubuta mishi saboda faɗakarwar da yi maka to suka ce ana nufin atwalun nasi anakan sun fi kowa tsayin wuya ma'ana ba wai su ne wuyan nasu zai tsayi ba a'a sauran mutane su ne za su ringa ganin ayyukansu saboda ran kiyama ayyukan mutum na kirki su suke yin sama ko aikin da ya fi nauyi sorry aikin da ya fi nauyi ta in kyakkyawan mummuna ba irin sikelin nan duniya ba ne wanda ya fi nauyi ya kasa a'a wanda ya fi nauyi a lahira sama zai to da ka sai ka daga wuya sannan ka hango yawan ayyukansu kana so ka hango karshen sa ba ka yi hango karshen sa to dan su malamai su suka ce wannan shine ma'anar sa ɗan dan ya yace abin da ake nufi in anwan mutane in gumi ya kama mutane wani ya kama su iya baki to su masu kiran kiran sallah saboda tsayin wuyansu gumi bai iya kamo bakinsu ran kiyama za a yi wani irin gumi kowa gumin zai kama shi daidai zunubinsu wani za ka ga ya take abinsa can ƙasa kamar ka taka ruwa wanda yake fale-fale a ƙasa allah ya sa irinmu ne wani kuma zai hau ɗan samansa wani zai kama shi iya idan sahu wani zai hau kama shi ƙwauri wani ya kama shi gwiwa wani ya kama shi cinya wani zai sha masa kai har bakinsa inda da ya bude baki sai gumi ya shiga bakin kuma ko kana kusa da shi in dai bayan ka ba irin nasa bane ba za ku abin nan ba kowa iya nasa ba kamar duro ne misali to sai aka ce su masu kiran sallah saboda tsayin wuyarsu wannan abin ba zai same su ba an gane to da da wannan ana ba su tabbaci kenan su sami lamuni daga bakin ciki da damuwa ta ranar tashin alkiyama yan wa masu albarka wannan falalar ba kowa zai same ta ba sai wanda ina ta da sharaɗinta ya yi kiran sallar ina yi inda shari'a ta ce yi amma ba kawai shi kenan irin abin da muka saba ba mutum da ya ji falala kawai sai ya ji abin da bai iya ba sai ce bari ya je kama yi Allah ya ganar da قال وحدثني ساق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول وأن حديث عيسى بن طلحة يتي ناجي يحيى شي عيسى بن طلحة شي ne wancan ammin na yahaya da muka ji a baya an gane ku wato da yake ya ji amminsa baffansa to sunansa shine isa ɗan talha ita na ji mu'awiya yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi mislihi da kwatankwacin wannan hadisi babu idbari shaitani idza sami'a nida wa audatihi lil waswasa babu da zai bayani idan shaitan ya ji kiran sallah sai i juya i gudu da kuma bayanin dawowar san aka gama domin izo ya sa wasu wasu a cikin mutane saboda in an yi kiran sallah kabur mai kiran sallah kai addu'an da muka ji ana yi zikirai da ake bayan kiran sallah ka gama to kuma duk addu'ar da kai daga wani lokacin har a ta da iqama karɓaɓɓiya ce to lokacin da ake kiran sallah sai in gudu shaidan in aka gama sai idawa ya sa maka wasu wasu maimakon kai wannan addu'a sai ka kama wani abu kuma da kana masallaci kana wurin da kake ya kamata ka yi dinga addu'a amma sai ka kama maganganu da hira dakin da ba su da amfani ba gaira ba dalili sai kuma an tada ya kama ka taso da gudu an gane to wannan wata nusa din ba babi bane ina har yanzu yana cikin wannan babin da aka yi bayani akai saboda kun kula ai ba faɗi bangare na biyu na hadisin ba ko na babun ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة ليزوى جابر عن عبد الله الله يقارى مسيداشي لما يفنسيتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة شيطان إن يذكرا صلى ذهب حتى يكون مكان الروحاء سيء قدو حرس يجي ونوري لك شيء الروحاء قال سليمان سليمان برواية حديثي yace fasa'altuhu 'anir rauha sai na tambaye shi ina wannan rauha din take fa qala sai ce hiya min al madinati 36 mila ita daga madina zuwa gurin mil 36 ne don haka kira sallah sai ya gudu misali kamar ka ce daga nan zuwa tashar yari sai ya gudu sai ya je can to sannan aka gama kuma sai ya sake dawowa to wannan kuma shine mahallu shafi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وأن حديث شما وأن إسناد شما دي وانت حديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة وأن اللفظ لقتيبة شيء إمام مسلم يفارق قباتر وفرق سند قال إساق أخبرنا وقال أن حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند زوى أبي هريرة الله يكارى مسيده daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana idza sami'a an-nida'a bis-salah lalle shada in ya bi kiran sallah a hala sai ya juya da gudu karce lahu durat ina da barbace-ceniya wato yana tafa yana burbur ina tusa ta shakiyanci hatta la yasma'a sautahu wai dan kare ji kiran sallah din fa'iza sakata idan mai kiran sallah i gama kiran sallah raja'a sai i dawo fawaswasa sai i ringa sa wasuwasi da sake-saken ba gaira ba dalili a cikin zukatan mutane don ya haramta musu wannan alkhairi na addu'a bayan kiran sallah fa'iza sami ala iqama in ya ji kiran ta da iqama kuma zahaba sai ya sake guduwa hatta la yasma sauta har zamanto baya jin kiran ko sautin mai ta da kama fa iza sakata idan mai ta da iqama ya gama raja sai idawo fa wasa sai isa waswasi a cikin zukatan mutane suna sallah wannan shine mahallu shahid قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث بسند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أذن المؤذن إمي كرا صلى يكرا صلى أدبر الشيطان sai shaidan ijuya da baya da gudu wala hu husos ina da gurab husas din shine gurab din amma wasu malamai suka ce husas ai shiddatul adaw wato sai fita da gudu ina miƙa kafafunsa kamar irin yadda doki ko abin hawa in ya dau zaki yake miƙa kafafu ina keta kasa to haka zai da gudu ya fita karce baya son ji قال حدثني أمية بن بسام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة وأن حديث سهيل إتي ما إتينا يا أيكين زوا أنغور بني حارثة قال ومعي غلام لنا إتي تاردني أكون يارو نام أو صاحب لنا أكون أبوكي نام فناداه مناد من حائط سيوني ميكرا صلى يكراش لقوني شنجي kawai kana tafiya ka ji an kira ka ai ana yi ku ka waiwaya ka waiwaya ga mai kira ba bismihi kuma sunansa ikira qala suhail yace wa ashrafa allazi ma'i ala shi wannan da yake tare da ni din ya waiwai ga bai ga kowa ba sai leka wannan shinge falam yara shay'a a cikin shingen ba bai ga komai ba fa zakartu zalika li abi suhail yace da muka dawo sai na gaya mahaifina wannan fa qala sai yace law sha'artu annaka talqa hadha lam ursilk da na san zaka hadu da wannan da ban tura ka ba walakin sai dai saboda gaba idza sami'ta sautan in ka ji irin wannan sautin ka ji magana kawai kana tafiya wurin da baka ga mai magana ba fanadi bis salah kai kiran sallah kana tafiya kawai sai ka ji an kira ka ko ka ji da hayaniya amma ba ga masu hayaniya ba kuma ba ka iya ga tunanin can wurin nan ake wannan hayaniya kawai sai ka ji hayaniya to kai kuma ka kama kiran sallah فإني سمعت أبا هريرة an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بابي شي سهلتي ناجي أبو هريرة yana faɗa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana lallai shi shaytan da kuka ganshi idza nudiya bis sala in aka yi kiran sallah walla sai juya da gudu wala hu hisas ina ainihin taqa ta gudu a cikin ainihin gudun da yake yi saboda baya son ya kiran sallah to kayi maganin shaidan kenan to haka za ka yi a cikin gida ne kawai sai ka ji an kira ka karasa mai kira tafiya kake yi me kake yi sai ka ji irin wannan kama kiran sallah ko gabanka ne ka ji ya faɗi sai ka kama kiran sallah to shaitan din zai gudu zai kyale ka ba yadda mai yi amma ka tsorata kuma ka ka ka fita da gudu to in baka yi sa'a ba sai an kamo ka ke an gane kullum ka ajiye a zuciyarka riƙo da Allah shi kadai ne maganin wayo Allah an fahimta duk ɗan da abu ya same ka mayar da shi ga Allah to da haka aka tambaye manzo Allah su wannan aiki Allah ya fi so sai ce Allah ya zala lisanuka ratban min zikrillah kada harshen ka mushe ina danye fatau ga bidan ambatan Allah duk abin da zaka yi ka ambaci Allah to shine irin waɗannan yanayi kan in abin ya same ka ma sai ka ji ka ambaci Allah shi kuma Allah la ya durru ma'asmihi shay duk abin da ka fara shi da sunan Allah ko ka ambaci sunan Allah cikin sa to ba za ka cutu ba ko da kana ganin haka ka cutu ko ana ganin haka ka cutu in the real sense wannan abin kai ba cutarwa bane gare ka sai ranar lahira ka ga irin tattalin da aka yi maka sai ka ce ka ina ma rayuwar gaba ɗaya haka nan ta tafi an fahimta قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abin horera Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nudiya lis-sala in an yi kira dan yin sallah adbar shaytanu lahu durab sai shaidan ijuya ina da barkataceniya ina birbir ta rashin kunya hatta la yasma'a ta'zim har i zaman wai bai ji kiran sallah din ba fa idza biya ta'zim aqbal in aka gama kiran sallar sai i dawo hatta idza suwiba bi salati adbar har sai an zo ta da iqama sai aka ce suwiba ko ai mai kiran sallah bayan ya kiran sallah kuma ana dawowa a zuwa ta da ikama ko to ai wannan ta da ikama din shake cewa da shi taswif saboda an dawo an sake maimaita abin da aka yi da farko wancan kira dan a zo a yi sallah wannan kuma kira dan a tashi a yi sallah kun fahimci bambancin guda biyu ko kira na farko da ake yi ya sunansa ko kira ne dan a zo a yi a yi sallah mutane sun baro wuraren su sun zo masallaci wanda yau alwala bai riga yi zakatai rozo ba ya samu yi ya shiga masallaci ya yi mai ya yi ta tahiyatul masjid ya yi kaza ya yi wannan ya zauna ina jiran sallah to kuma ya ka tashi aka sake tada kama ta wannan kuma waɗanda suke cikin masallaci ku tashi a yi sallah ke an gane ku to sai aka ce su wato aka dawo a zo a sake yi to ya ka tada kiran iqama sai ya sake adbara sai ya sake guduwa hatta idza qudiya taswib har sai an gama kiran salata da ikama din akbala sai idawo hatta yahtura ko hatta fira duk an karanta bainal mar'i wa nafsi sai izo sai ringa sa waswasi a cikin mutane a cikin zukatansu har sai ya rikitar da su gaba ɗaya ya ci rikitar da mutum tsakaninsa da ransa ya ƙulu lahu ina cewa da ɗan adam mai sallah udkur kaza tuna kaza wadkur kaza tuna kaza lima lam yakun min qabl abinda ba dan wannan ba zai iya tunawa ba hatta ya zalla rajulu ma yadri kam sallah har mutum ya zamanto iwaye gari ya samu kansa bai ma san raka'a nawa ba raka ta biyu yake raka ta uku yake raka nawa yayi ne ya manta wannan sujada da yi ta farko ce ko ta biyu ce ya manta wani mutum ya zo ya tambaya abdullahi dan masud ce abdullah yace yace abu na aji a gidana na nemi shi na rasu ina so zai zargi iyali kenan da ni da da biye-biye abdullahi dan masar sai ce da shi a ka je kai sallah <laughs> kayan ya baka kafi a jiya sallah ce ka je kai sallah da ya je ina ce allahu akbar bai fara karatun fa sai abu sai tuna inda ya ajiye abu iga masalla idan ya ɗauko abin sai ga shi ne kuma shi ya aji. ballantana ce wa aka yi aka ɓoye da aka ta tashi sai dawo ya gaya abdullahi dan masoud ya ce ai na ga kayan ina yin kabbara sai ku na tuna inda na aji sai ce ba na gaya maka ba yace ai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace in aka tada sallah sai shaydan ya gudu in aka shiga sallar sai i dawo sai ya ringa tare dan adam na kaza na kaza abinda ba za ka iya tunawa ba haka kawai a cikin sallah sai sa ka tuna to wai shine sai riba sa a ciki wannan tunanin da ka tafi kana yi na duniya na ina ka zan kai na ina ka zan kai shi wannan distance ta zarar da ya sa ka da Allah shi bukatar sa ke shi bukatar sa sabiya. da haka hadisin Umran da ya ruwaita daga Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yayi alwala Usman dan Affan yayi alwala sai ce na ga manzan Allah su sallam ya yi irin alwalan nan da na yi kuma ya ce wanda duk ya irin wannan alwalan sannan ya tashi sallan sallar na fi raka biyu baya tunanin komai a zuciyarsa an gafarta masa abin da ya gabata na zurban shi ta yanzu ta kanta alwalan ana yin ta ne ana cika ta da ni da ba haka ba ne haka ne ana cika ta da tunanin to alwalan ma an cika ta da tunanin matakin farko ba tsallake su kare na maballanta na mataki na nawa mataki na biyu to akwai matsaloli ke to da aka sani ga shi nan abubuwa suna ta tafiya sai kai kai ta komawa to amma haka za a yi ta yi shi ina ya garrabansa kai ma kana ya garrabanka wata rana har sai Allah ya raba ka da shi kuma gaba daya Allah ya raba mu da shaitan an gane to shi kenan yanzu idan abin ka ya bata kenan sai ka je ka kama sallah ka samu magani kenan kana rasa abin ka karka tafi kana zargin iyalanka abokan zaman ka kazan ka kazan ka a karkai wannan da ka tashi ka kama sallah insha Allah shedan zai tuna maka annabi yace sai ya tuna maka abinda ba za ka iya tuna ba ba dan kana cikin sallar ba shi sai ne sai ya tuna shi ke an gane قال حدثنا محمد الرافع بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwacin wannan hadisi da ya gabata gaira annahu qal sai dai a tasa riwayar shi hammam dan munabbih abin da yake hatta ya zalla rajulu in yadri kaifa salla har mutum iwayi gari bai ma san yayi sallah kaga kaifa ko ai ba ta daidai da kan ko ma an gane wato ita kanta sallar ma bai san ma yayi ta ba je wani yake tambaya sallar isha ce zai sai ya zama to shi kadai zai sallar Ya ce wai kawai shi dai bacci yayi ya aka yi me aka yi kawai shi dai ya rasa ina aka yi to yanzu ya zai da wannan sallar ya dai karasa ta amma hakika an samu wata tazara bai san me aka yi ba a wannan tsakanin yanzu wannan ya zai da wannan sallar ne a matsalar kai kana zanta ya gina ɗan bai mata shi suna ba sai na cin abinci ina cin abincin ne bugu yake tambaya wallahi malam ni dai an <laughs> wallahi ban san me ya faru ba ita ni dai kawai ita to amma dai na tashi na karasa to akan me ka karasa me ka sallata farko me ka yi biyu bacci yayi yace wallahi shi ya san tunani ne ya dauke shi bacci yayi shi shi wallahi bai sani ba ita wannan sallah ita yanzu ya za a yi to kaga da ina kusa sai a ce da shi to kana tunanin raka ɗaya biyu kai in kana tunanin ɗaya ce ko biyu to mayar da waccan ta farkon ɗaya ce wannan ita ce ta biyu sai ka gina sallar ka a haka idan a to shi ya gama ya zo mai yana cin abinci ina kaza ga baki daya sannan ne ma yake ne yake tuna abin da ya faru da yanzu me za a ce da shi yace sai ake ce ya sake sallah saboda alaƙinu la yazo bi shakk sai kuma yana da yaƙinin yayi sallah wannan kaida ce usuliyya al yaqinu la yuzulu bi shakk abin da yake tabbas ba ya gushewa dalilin shakka don ka yi shakka a kaza misali ka yi alwala sai kai shakka anya ko ban yi fitsari ba anya ban yi tusa ba anya ko ban yi kaza ba in ba ka da yaƙinin ka yi kashin ko ka yi tusar ko ka yi fitsarin wani abu ya warware maka alwala ƙa'ida usuliya tana cewa alwalar tana saboda alwalar tabbas ce ka yi ta wannan kuma shakka ce to amma malikiya sai suka ce a yanzu shi ma wancan ne ya zama ba tun tunda shi ma shakka ta shige shi to amma kuma hujja ka'idar a kansu take an gane saboda haka ne al-yaqinu la yadulu bi shakk abinda kake da tabbacin sa dan shakka ta shiga cikin sa ba ta bata shi ba amma idan haka ne sai mutum ya aure matarsa sai yake shakka anya ku ya sake ta ko bai sake ta ba ta saku ta zama ba matarsa ba yanzu ce ya dawo da ita a ah? a ah, to dan me sai alwala sai a sallah dan me sai a azumi an ya dan nan nawa ne kuwa shakka ta shiga ko bata shiga ba a ah, to yanzu ya zaka yi ka ce ka karbe shi a ɗanka, ko za ka ce yana nan yana reto ya zama ba ɗanka ba ƙa'ida ce usuliya al-yaqinu la yazulu bi shakka. ku rike ta ƙa'ida ce mai kyau za ta amfane ku da yawa a cikin babuka da yawa na addini da na rayuwa al-yaqinu la yazulu bi shakka. in kana da yaƙinin abu sai shakka ta shiga cikinsa to wannan abin ina nan har yanzu inda yake har sai ka sami yaƙini akan wannan abin da kake shakka a kansa in ka sami yaƙinin bayan kayi alwala kayi kari to ka sake alwala in ba ka da wannan yaƙinin to ba a so ko mustahabi ba so a ce to bari ai ihafatan ai alwudu ala wudu nurun ala nur ana faɗa ku bai wa shari'a irin wannan taka haye waɗannan hiyal ɗin su ne suka halakar da al'ummomin da suka gabace mu su suka halakar da idan ka za ka yi alwala kurum ka yi alwalanka amma idan ka ce to saboda na yi kokonto akan wannan ko da wannan ya ka'idar na yadda da ita amma dai ai alwala akan alwala har ke kan haske bari yi wata alwala ta saba shari'a ka'ida alyaqinu la yazulu bi alyaqinu la yazulu bi bari in sake alwala idan haka kurum kaga zaka sake alwala ba dan wannan abin da yake zuciyarka bai halatta amma saboda wannan abin ka ce to ai bari dai in ma dai ina da ita ai in na sake yi ai dai ba ba ta ɓaci ba ba kamar sallah ba sai raka hudu in yi sake in sake yin raka'a hudu ta zama takwas misali ai dai ko sau nawa ne alwala ai ba ta ɓaci ba ai ba matsala eh in dan wannan dalilin ne to an samu matsala an samu matsala sai ka bari haka ka'ida take to haka za ka bar ka'idar nan haka nan za ta tafi al-yaqinu la yazulu bishak yaqini baya gushewa dalilin shakka dalilin kokwato kai kokwantan kaza babu baya tasiri a cikin abin da kake da yaqini akan to sai na baku misali saboda shi addini kulura lura murhu ne in aka ce an rasa gaba ɗaya ta murhu abin da za a dora kansa zai zauna ba zai zauna ba aqida ibada mu'amala to da ka kaga kowanne daga cikin shari'a ta shiga ciki ta daidaita shi ta sai ta tashi ga inda za a yi wannan ga inda za a yi wannan ga inda za a yi wannan addini sai ya hau kai ya zauna ɗar amma idan ka ce ka yi a nan wurin daban ka koma can kuma ka yi wani abu daban ka koma can ka yi wani abu daban to yanzu abin da kake ba addini kake yi ba kana gudanar da rayuwa ce rayuwa irin taka a addininka kana gudanar da rayuwa a ibadarka a aƙidarka a kuma mu'amalarka an fahimta to Allah ya datar da mu ya dora mu kan dai a ice ah, wancan da muka ce in in abin nan ya tashi zai abin nan ita niyyar ta neman abin ce a'a ba niyyar barin sallah don ga abina ba a'a kawai ya alwala an ya alwala ba ana nafila ba ko shi wani ne shi ya ji wannan karatun yana abin da irin haka sai eh, ainihin eh, ina jin abinsa kawai sai katse sallah ya je ya dauki abinsa ya tafiya a to wannan kuma ya zama wargi kenan da ba an gane Allah ba shi da alfarmar raka biyu a wurin ka kai kan abin da yake damun kenan sai mutum ya ce Allah in kai min kaza in yi kaza to in Allah bai maka bau yanzu yi asara Allah in kai mun kaza in maka kaza in baka yi mun ba ba zan ba yanzu a yi maka a kar a yi maka wane ne iya asara wane ne kuma bonify waye ya yi samu ita riba kayi an ba kai ba a yi maka ba menene wa ita riba a ciki waye asara duk da ribar da asara a bangaren ka take to ba gara ka yi ban ka samu shikenan ka ga wancan shikenan za ni tatar da mu je mu in ba haka ba kalla bai zanin ta tsira amma haka mutane suke wa Allah sai su rige masa awon igiya Allah ya sauki Allah ya gane da mu ya dora mu akan daidai ah alaikum assalam ita mutum Eh, eh, bacci ko gyangyaɗe a cikin sallah ya abin yake ba mu wuce ba wancan lokacin wanda yake zaune baccinsa ya warware masa alwala kawai abin da za ka yi sai ka farka sai kai kirda don menene ka sallata raka a biyu ce raka a ɗaya ce in ko kana tare da liman wannan gingirin da kai ba shi da wani tasiri an gane kawai kana ɗinka kawai sai ka ji an tafi ruku kawai sai ka bi ruku an gani sai ka yi ɗauki bisu ko to hmm. yake to an yi raka a ɗan shi yana bacci bai samu ya abin nan ba amma wannan anya zai wa cikin masallaci an gane to bisa kaddara sai ya faru shi kenan sai ya ci gaba da bin liman shi sai ga raka uku ya samu kuma raka hudu za a yi shi kenan sai kashi ya kawo raka daya a wancan ruku a dama mutum bai ce idan mutum ruku ne ya kubce masa bai tashi tuna bai tashi farkawa ba sai da an dago daga ruku'u to ya zai yanzu sai bi sujada aka gama su sujada ai man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski ruku'u raka'a ana ana nufin menene ba wai raka'a guda ba ruku'u ake nufi min itlaq al-ba'd ne wa irad bihi al-kull an kira ko an eh, eh, itlaq al-kull wa yuradu bihi al-ba'd akwai wannan ka'ida alfashi sashen abu amma ana nufin abin gaba ɗayansa ko a faɗi gaba ɗayansa ana nufin sa to wannan abin da ya samu da ya ce raka ana ana nufin ruku'u to da ya samu wannan ruku'u bai samu ruku'u ba ya masa to shikenan sai ya bi sujada ɗaya ya samu biyun ya samu to shikenan haka idar da sallah liman yi sallama shi kuma sai ya tashi ya kawo raka da ta kubce masa an gane wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah ah Mm. طيب mai kasaru ne sai zo ibu masu cika sallah sai tara an yi raka'a biyu saura raka'a biyu in aka yi sallama zai yi sallah wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai wasu na ga in har ka bi mai cika sallah a matsayinka na mai kasaru to wajibi ne sai ka cika sallah wasu na ganin a'a ta ka za ka yi wasu suka ce sai ka shiga kurkukun lima ka yi raka'a biyu ba za ka yi sallama ba har sai liman ya zai ya ci ko ragowar biyunsa ya yi sallama sannan kai ma kai sallama wasu ka ce sai kai sallama ka sai ka tashi ka tafiyar ka to kaga a wannan kenan ballanta na wancan da ka samu raka biyu na karshe kaga in ya sallama kai ma sai kai sai kai sallama magana mafi inganci wanda yake matafi babu nauyin bin jam'i a wuta da ko menene ko menene in ya je sai dai in yana cikin masallaci to wannan ya yi tasa sallah to kuma sai bi ne sai bi wannan sallah dalilin ina cikin masallaci amma matafi ko juma'a ko jama'a sallar juma'a ko sallar jam'i ba ta kansa saboda haka direbobi suke da buƙatar a ilmantar da su sai kaga mutum yana tafiya sai ce kokari nake je wuri ka zan samu sallar juma'a kana halin tafiya ba wanda yace sai ka tsaya kai sallar juma'a ko kuma wuri kaza nake so in je a hada sallah a'a lokacin da za ku tashi nan ake magana kun yi sallah a abu ne ba to wannan babu laifi an je wuri kaza amma za ku tashi lokacin sallah ya sai a ce a wai a jinkirtar sai lokaci kaza to wannan kuma kuskure ne kafin ku tashi in lokacin sallah sannan za ku yi sallolinku gaba daya sai a tashi to da haka direbobin suke da bukata a ilmantar da su kuma da hukumar shari'a ta jihar kano da daidaita sahu suna da wani tsari da suka yi na baiwa direbobin mota bita a tashoshinsu da duk suna da wannan ilimi ana ilmantar da su ana wayar da su ana gaya musu ga abin da ya kamata a yi da kansu in kuka zo za a tashi lokacin sallah sai su ce to kowa yi sallah in muka tashi ba za mu tsaya karo ne sai da mu zai tsaya yi sallah in mun tashi ba za mu tsaya ba duk wanda zai sallah yi sallah yanzu lokacin hada sallar ya yi amma yanzu ma su zama yan awon igiya in wani yana ce a tsaya a sallar juma'a ya muna ta wuce masallatan juma'a ba za a tsaya juma'a ba sun tsaya matafi ba sallar juma'a kansa saboda an ba su wannan ilimin sun gamsu an fahimtar da su an ilmantar da su to kuma haka ya kamata duk wani abu da za ka yi gabanin ka yi shi ka san me hukunce hukuncen Allah a to yanzu mutum zai kama kasuwa drop out mai dama ya faɗi waye bai ne neko ba ba za a yi sun gaba da karatu ba sai ce tafi kasuwa ya fada karatun boko kuma ba karatun addini ya kuma tafi kasuwa me za a yi kasuwa kuna fahimtar magana ga mota zo ka dinga tuka me za a yi da haka gashi na hatsarurruka sun yawa rashin tsari ya yi yawa ta ci barkatai ta yi yawa komai gashi ne ya ta sa yi an fahimta to sanin waɗannan abubuwa ɗin su ne za su sa a tsere wannan abin nan to kai maganar ka ta ƙarshe na yin sallah kiran sallah Mm. tufail ita kiran sallah an ce ana kiran sallah abu mai kiran sallah to sai zamanto ka fara bin wani kuma sai wani ya fara ka fara bin wani kuma sai wani ya fara to yanzu ya za ka yi wanda za ka iya bi shi za ka bi an gane ba za ce dole sai ka bi waɗannan ba gaba ɗaya rayuwarka sai zamanto gaba ɗaya mai ta zama amsa kiran sallah ke to da haka ai shi tsarin kiran sallah yake da bukari yanzu idan ka je kasashen da suka ci gaba kiran sallar da ake jiwa babba shine na babban masallacin gari amma ragowa iya inda suke iya na za a ji su amma in ka je da tatibar sai kamar najeriya ko awon igiya ko mun kya awon igiya in wancan masallacin ya fi namu sauki sai mu ƙara ne kayan sauki wannan kuma ya zama competition ke to da aka sai fa'idoji da yawa ita ne ita gubce mutane ko kuma ka zo gaba ɗaya ka rasa ya za ka yi a rikitar da kai to wannan kuma kuskure ne to da aka muke ta faɗa yi waɗannan abubuwan da ake son a samu ladansu su a yi kaza sai an bi tsarin su inda su sai an bi tsarinsu idan ba a bi tsarinsu ba kar a yi zaton za a samu ladan da ake so a samu ba za a samu ba kullum ina gaya mutane su ringa tunani allah ran kiyama ya faɗi wasu mutane su ce wahum ya sabuna annahum alladina dalla sa'ihum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un wato su waɗannan abubuwan da mutane suke tunani ran kiyama zan tashi da tilitilin lada sai mutum ya je ya masa wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibuna abinda ba shi suka kasance suna zato ga sai bayyana gare su abinda ake cewa ana zaton wuta a makera sai ta tasan musu a masaka in sun yi sa'a kenan ba ta tashi a cikin ruwa ba ko Akwai <laughs> bahaushe ya ce tashin hankali gobara daga kogi in gobara ta tashi me ake ɗiba a kashe ta ruwa to kuma sai ta tashi a cikin kogi me za a zuba a kashe ta an fahimta to kuma ba ka tunanin wannan shi yasa sai ka ci addini yau awon igiya in kana tunanin wannan to shine za ka tsaya ka tsefe addinin naka ka yi shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata shine ma'anin ikhlasi din kuma mutane abin da suka ɗauka ikhlasi ya ce kai abu dan Allah eh, amma ina da sharaɗai guda uku ikhlasi bai zama ikhlasi sai haɗa waɗannan abubuwan guda uku farko wannan abin da za ka yi Allah ne yake ka yi shi abu na biyu ka yi yadda Allah yake ka yi abu na uku ka yi saboda kana neman tsira a wurin Allah rabauta da aljanna da tserewa ga gudun shiga wuta kana neman yardar Allah kana nema ka tsira daga fashin Allah duk aikin da aka ce an yi dan Allah bi hada waɗannan sharaɗan guda kuma ba aikin Allah ba ko ba yi shi dan Allah ba an dai ciwon da yin yana tunanin yayi ne dan Allah amma ba dan Allah ne an fahimta to Allah ya ganar da mu Allah ya dora mu akan daidai Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai to mun ja lokaci da yawa duk addu'o'in da muka saba muna roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya san su Allah ya karba mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته